الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقاطع تبتي الله صلاة يسيكي جامعة تبتي على نبي محمد صلى الله عليه وسلم من kafin rubutu ci daga kafin على almazumatul البيقوني koni بيت ينقو ci من gogute ci yinan muharram 1436 37 na jin daidai wata fo shikinan ya shiga gube yau oktoba 2015 kalenda miladiya ne da ke gogute shi من قام وعن آنك عن سعيد الكرم ومبهو ما في راو لم يسم كو وعن آنك عن سعيد الكرم ومبهو ما في راو لم يسم mu'anan hadis ne mu'anan na tabi an an an an yi nan hmm. ka an sa'idin an karam ke misali daga ba sa'ido da karamo nan fale ga mu'anan ba gwannan wajen definition wani labiya hmm. ko? instead na waji definition na school misali la da wuce ne by biyar to yin eh, misali na zuni you will get to know yana waji kina yana ya jiru kina wa mu ba hamun ne mai mu ba hamun na ma fi hadis mai mu ba hamun na gai ma fi rawin ko nga yana rawi dan lam yusam amatu ya na wale baiti na nau'i guba mini mini anwa yau limu da hadis ga to eh, ba nan mwana wuce ni mugu ha mu da wuki da ozo a sheikh abdulsattar waje istidraku ya manya albaikoniya ga mu'al'anin mudallifin an karamu wa mubhamun fi rawin lam yusam mu'al'anin mudallifina mu'al'aniyan mudallifi an karabta misali an karamna wa mubahamun mubhamu ma ma fi rawi ko gayyana rawi da lam yusam a matuya na wale ga ejinabu mu ana ni ke hukunci mu man jiga a da zai jiga mu ana ni abubuwan mutlakan yi nan ko ji gane ko mm. amma dai zai ji gano wa ana agowa mutlakan yi nan shine hmm. mai yaji su jo amma ke je zai ji gan no wa ana ne jinsi na a da ke ka da ke zaye gangan da tabili su yan kun ji kiya wani tabili su a hmm. umarci mu'asara gangan da manna waya gobe gangani da yi na na a gaji a gago na gaji maza da hannun imamu muslim yau al'imamu bukari maza kaga ya zaigan da tabbili suya waji mu'asara kawai waji gangani da ziyayen zanen wa gobe da yana in gaji su ne kawo biya ga gubiyoyi kanga adikiyo kanga agu nga malawa lege mas'ala kidan no shara ta al-imam al-bukhari ko kan yabiyo da e muslim e bogo mwana ne da ne ga gune biyo da ne na so da ya ce wato da ne tajlisu no shi diga an kaza an kaza agu kiyan adisu ana nufin na agwa amma ya zage ji sabili su wuce da astasrihu bis ma ya haddasa na zakazan ko haddasa ni zakazan da ku kashe agwa a zago sashi ya man shi a ga mu an an ya aini ga ya an na zakaza kala an na zakaza kala wa an ya kula haddasa na fulanun an na fulanin kala ko ko ji ko za ka zaga yi ke dai hakika za zaga kaza nan ngo dai mu an ani na gbanin ko sai bu an nan no ko a gato man shi na jula da abi hukunci ya mu ana ni nan da ya ganni amma dai man shi da wani duri to suna قال معن هو الحديث الذي يقول فيه راو واحد من رواته أو أكثر وغير حديثنا راوي in ruwa tujo ko zai yi gana mm. aja sai ga an fulani an fulani ko? man misali daga mu an anunka an sa'idin an karam ko? sai ka da rawu mudallisan adda ke zane rawu na gayi zane ji tadilisu nan wala misali bi tahdisi ko umaga umaga sara'atan ya haddasa ni ko haddasa na za kaza aw istima ko ko gangan ba zan wagan sami tuni wani za kaza gaga kaza na fal hadith marududu halin hadith na gaje marududu a guri jek wa yakalifikatan sabtan ko amma zane gori wa ga daga isika mai sabutu na lam yu had alayhi tadlisun na adu ya dan ya tadlisu jiya na fa makbunu ga agu ko ji na ko nga malla manya di su ji kokari aka litafi kanan sune zai ji mu dali sune ne ga jiki no nga ko fa ki borin ebo ga ba ka tulo jira ku yayin yayin abin zai an yi wasu biyu ga ɗaya wudanin hmm. amma ya bane zai ke ji tajiri su nan in ga ji tasiri ku bi su ma ga ji ke ga gore au idza ja bi sina tasiri min riwayatin ukhra lil hadith su? ko hmm. au man ga de gbangba kede wo ko hmm. ce do chono a agago ga wata jilisu ta jilisu wa ikfawu la'ayya la'ayyu a suwa ma daga ta jilisu jirin ya da ta jilisu ta suya da ta dilisu ka da ta jilisu buldan kakan salibani nawa ya kiyo sulemanu ko jiya ne ku alalima sulemanu nawa ya nawa ya su wai kiyo wai su ko sama ya ka kazabu amma min ga bai ga haddasa ni Sulaiman ibn Dawud eh da shiga eh ino eh da shiga yo wo wo yo wo mai dai fa go ga ga di sun da digina no be wa la da na ni ga diga haddathani Abu Abdurrahman al-Minawi Abu Abdurrahman al-Minawi ga diga alali Abu Abdurrahman al-Minawi wuce kuniye wa zuwi to su amma ga diga wo ke yo sunna wuce ya ko zai ci ana ga ko san gocha da ali mudi san gocha wajen nan don da dige su ko la jiga ko ma eh abdullahi ibn abdul qadir wai manyan ni ko jiga ne ko muhammad ibn son fada mai biyo manyan mutum mala abdullahi wuce ko abin ko amma ni gube mala abdullahi ji kasu zuwi ni mace ya gube to mala abdullahi wasu ne da mana ru mala muhammadu sun fada majiki ma maji kasu ga wasu ma amma wa abdullahi sai da yi wanda ga ni gan sun fada ga yawe wasu layi na da har da jiki hmm. ko jiya ne ko amma wa abdullahi sai da yi wai jiya wai da yi ku so in dai so a jiki jiki fara da suku wa gani gori waya bai wace lai suna da harbi rasa fada harbi fiki ni ga zai gani a gba a jiki ya zaɓe ga kuja a suna wani harbi ka ji da zane ka zaɓu nan hmm. zane wa a nan a zane wuce harbi ka zidi nan

Ah, yóò gá àti sinú ní ìjẹ dáná túrú wé ńgá mi jẹ́ wọn ẹgbẹ́ ni gbọ́n wọ́n sófù mi ba mi tu wẹ̀yẹ fa ẹgbẹ́ ni òtẹ̀ yìí fò ìṣùwọ́ ní nà lóun yẹ kí wo lóun yẹ tẹ̀lé bí kó yẹ náà kó misali báyìí ẹ̀ẹ́ yìí dé ẹ̀fọ́ kí bí dábọ̀ ẹ̀ mọ̀ amma da ya ba da goyon bakwalla ko ji gani ko so mu daina kin haddasa ne sheku adam bi makwalla ka ko ji gani ko zai iyalin wa eh, ka isa kaza wuji wala bayani ne hadisi ne wuji tun daga cikin babu har da kinyin har ba ta yi ne hadisi ne wajen alali makwalla na su haske da hunji makwalla sashi ba nuna makwalla na sashi bido da yana yawa wadda hmm. ko laji ganewa eh girgiri katuni mu ruwa ba ta nita da nisu gabo yadda ya fiyo ko ba misali ba ni adeji ladi ma wara a nahar ko hmm. sai biyan afghanistan kazakhstan uzbekistan ntannan ko ba ka jira ma wala na ribu biyo ko jira ne ko e za mu gu ko e za gu misra mu ke no banan banan na ru ni ti do mu da le sa ti mu to le jima ka ti a ka ka kan hadisi ba ko jira ne ko hadis ba wa da mu no ba haddathani haddathani al muhaddith fa fa haddathani ubaydullah al hafiz rahimahullahu ta'ala bi wara'in nahar ko eh.

ba na ga iya ke jinjiririn ne ne ta gudu ga haddasa ni za ka nan agwa ji sun wuce su a wunde ya ga an agwa sabon kibo sai ko ta duwa wuce ga haddasa ni ga ji ka zagu so ya e fa'ul aidi ga dono ko tun amfani e, fa'ida ta ci nan in fa'ida sai ka ba ta ka wuce la fala yana واشترط الإمام البخاري وشيخ ابن المديني الإمام البخاري تعليق المديني وبعض أئمة الحديث ده شيء من قوي حديثه أدن من شرة ابن ثبوت ملاقاة راو أما رواه عنه بالعنانة ذعنا داور واحد ذي بعين دولي على قبل بجلده أما مؤظم الأئمة أما دوكم نوم بيمن وبالأخص especially الإمام مسلم فقد استفى بثبوت كوني ما في أثر واحد a gan waku kuke na ga ta zagu ba bayan man wuce ta zanna gobe zai da ta zanna gobe na zagu ba ba su ni ba su ne ma imkaniyat liqa na mun wasu wa gwana wa lam yazbut fi khabar fi khabarin qad annahu ma ijtama aw tashafa to buji tabbata wa lega gobe doji a ta la gobe a ta a kamun likafin doji ko a caga ga bidoshi ha wa naqala al-ittifaq wa la zalika liman muslim al-imam muslim la ittifaq ya ga wuce ne ko في الإمام مسلم لا قال بقول في كما في مقدمة سيجمع بين مقدمة في مسلمون النكت على ابن صلاح ونون ديسكوس ده وچن حاشية الأجهوري ونجي كيلو ولا ده وچن a ganin mo bayanai ci ga lombali ta ne ga a sunan al'adiyar wal mawrid al'amal fi muhakamati bayan al'imamai ne ke sanad wal mu'annan hmm. wal mu'annan ba hmm. ne ga iya al'imam ibn rushdi al-fihil ko ibn rashid al-fihil Allah toriya ga wancan ne a jawayar sulaimaniya sharan ya albaikoni a gamu to yi man yamman da ci from yemen under baitin ya go wutan ne ji tafsiri da kagwaiti ga wucin misali ya mu'ana ne ya zai ji jaɗe da tarihi su yana duk musarar su da ta yi A amma gobe sharat na gogali an da ne amma misali mu ana da na shi mu dalli suna za wuce shi yi wannan bayani da dai goro ya ciya shiga wuce wani goro amma su da kasra yin lami huwa gayi arrawi Iza, haddasa su fi tahdithihi bi nau'in min alwa'i tadlis ngai zane rawi na nga gwadi su be kwa nga mara nga di tadi su wani be di tadi su be nau i mini an wa wiya yo mini a wa ta tadi su ma tadi su shiu ki ma hadisu su tadi su tasa ma tadi su budani ma tadi su ringoci ko ma tadi su tasuya Allah eh, ce saufa ta muru ma bayani wa bi burukun le mu an anun ka an sa'idin an karam wato wa bahamun ma fi rawin lam yusam mubahamu ene ciki bungunu kuna ngai ma ra ma fi rawu ngai na rawu da wannan min sama mato yana al mubahamu ngai zana atu sunnuya ko matani ko isnadi wani ko ko zai yi da to alaka da to riwaye nan ngole mubahamu wai da da isnadi hadiso mubahamu mai ke da to matani hadiso misali mu ba mu ne bai mata ne hadiso ne ke hadisi ibn abbas gan an rajulan qala ga zabagin da shiga ya rasulullah ya tuce ce ci Alhaji kulla am anabi in gaje ya goro ne za ta ji wole atun sun ne za ne gani di iri na ne ya ne kiyo na mu ba mu amma mu ba mu na na wole ko wala ku to hadisa adakin ga mutane ni mbona ko wani babon nan a zanen labe mu ba mu amma riwayan da suke na riwaya wuce asu na zawon tuye na riwaya wuce yasu na zawon ci al'akra ibn hadis ko ji na ko wale gan kuma ta ga ni sa san jara dili da nabi sa san fakala kazan ko jara dili da nabi sa san fakala kazan wale ebo eh, na atu sun naza wuce ya no jiki a yan gole mata ni boyin nan na jiki a ulagu na ulagu to hadisa amma mu ba mu sanadi ni mu wa jiki ulagu to hadisi ta hadisin rafi ibn khadiji an anni fi nahi alil mukhabarati ko ta hadisin rafi ibn khadiji nan da ba amugo ya e ji e al-mukhabara يفهنا khalid عن مرات بن خليل مع أن رواية عنه لكن عرف من رواية أخرى أن اسمه ظهير ibn رافع ko? suna zaunci na ji ba ba ta abu da kiyo abu latin ya wannan in conclusion wai ya nake ya in wai ji fahimta ba da ya ga mu ba mu eh, biyu sanadi a mai biyu masanin ko mu ba mu ne je mata wani wani lagusa giya wani lagusa hadisa amma mu ba mu ne je isnadi wani kasan hade je sun ne za mu ja ja je za ne na wani lagusa hadisi misali bai ga shugaban haddasa ni rajulun ko nga haddasa ni bazul mashayikhi sashe man shi gawi ko ya ne ko ga haddasa ni ba da mallaki na min al'alim mai sa shi zai shi kuma ni man ko jona sai ga ga aga ba aga ba di biya eh no ne yirin na ba di mu ba mu no ga haddasa haddasa haddasa na rijalun kaza kaza kaza wato rajulun rijalu ba'd nasi ba'd mallaki nawo wanda ya fata da kiyayen dole dole a ɗaya zanen gayi ko a tage shin azubu yo sabutu yo kashin wa kashin wa kashin hmm. amma a ziro julun kawai in zanen gashin wa amma a lokacin a tare da na taba ẹgbọ́n náà yígbẹ̀ zanen jikina zanen ojina so kan go ẹ̀ láàbí sí ló wà ní da ya mubaham amma oga da la relevant hadis mana hadis oga da waya ku ji zaun jan kala sun da cikin mu ba mu nan ya filo riwa ruwa ci wani ku to lokaci ga ga kiyo ya ga ojo mm. bai وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل wa kullu yandon na ma kallat rijalu rijalu jiga ikino rijalu jiga ide gina rijalu jiga rijalu jiga ide gina ngadi jo ngadi sunadun alu ngalatu wa bidduhu za kalladhi kad nazala opposite maga ikiyo annazil na sace yiki nan ngadi adi al ali wan nazil hmm. ke sabe ganna yau hadisi na ga hadisi ne aliyar isnadi nan ga hadisi na ruwa tushe jiki ana yan kwamfiya ta wadda sun yi rijalu shi dokuwa nan Ngo ni ebo na marijalu ido kwana sun ga jikyo nga to ba nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin isnadun nazil nga opposite yan wuce so nga yau kwanci kiyo ke iya wuce du rija ne shi takari da wancan ya galibi na jikin a dokunan e ko na ga ya gaza saka n'o kano galibi na dokunan tendin su ne ga waya ta su ga saka n'o kano galibi na dokunan ko nga malamin ya hadisi ji e ji rigila ji ka ka ka ka yin san da rigila na waje na hadisi na waje da je ba mu ce wani wuce wuce da ya ni amma wuce isnadun ali da hadisin ce ko laji ganewa now ala ya dogai sinadun ayuwa da dai a zato abdullahi shi nan ko abdurrahman mashi nan aikiyo ai akran ya akranu yanzu ya e ji makanta gani ya e ji kafin ya ba baban bu me shayo da sauran ko ji gani hannun ku so wa abdullahi zan ji zuku wati da hadisi na tsakanin ga ba da ji da mutuwan nan ko la ji ganewa amma video hadisi na tsakanin ga nabi da mutuwan nan abdullahi wajen wa abdurrahman gan ji zuku wanda gan wuya go hadisi gan shi na zuku kafin na jiwu tirafin ruwa ya ko maiduguri ko ya ko kanu ko ya ko maji da riba dokin na suku mufe da gube man doki man wuce fe laif na diye ji sai ba di fi tsakanin da alibi ba kuta isnadiye wa yayi ali isnadiye wa maike nazilu e wati go mun jan kali azabu ba wuta bin da yoto ga wa da na yi to rayu amma wo gumi aya mana a mana ya daga ce gugu wace ya tumoro amma wunan kina zuku za mu ci ke to su ke wannan wuri ya na wani shiri lalo ba da abu yayi sai su sadu ga ji ali ilawu yi da misali abu e yi wode hmm. abdullahi nga ma laru na gangan ma laru na so gangani de, malam tambuli malam sambo wabe mala albani mala albani wabe dr saliri o lemu ko di yana ko hmm. o saliri jiyan lemu don wabe abdulmutin o wọ́n kàkà ní ọgbà ló bá alàbà sílẹ̀ ìsìnàdó àrùbí àti ìyẹn tún o lórí kàkà ní ọgbà ló bá o fìtí òjì ngọ́ lẹ́sà o ti tàbí kìtẹ́ o ti o gbọ́dọ̀ náà ní kó o ní ẹ̀yìn o wọ́n o lómọ́ ọ̀hún o lómọ́ ọ̀hún sí náà bá jẹ́ gẹ̀ẹ́ lóòlé wọ́n yá zàkútà kúrì ní tó wọ́n prọ́sẹ́sì bá wọ́n yá jọ wọ́n jọ fàdílé tó wọ́n ìsinadó ìhàlì ìsinadó mai nazilu ẹ́ wájú fẹ́ntà good قام وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف ذوك كم؟ wa ma adaftahu ina gajiya da ba ila la sahabi sahabi shi na. min min ya qaulin daga wa fi'lin bi yakun fa huwa mawqufun mawqufu yo rukin as-sahabi sahabi ngai an ga kun da annabi sallallahu alaihi wasallam ngai ma ji da ni ma ji ta ce musulunci wannan hmm. al-mawqufu lai ma wani da hanyar sahabati ridwarun lai alai bai na gobe daga ba sahabin su kuje da inda yi min akwarihin ya gashi wa tsarihin da ya wa takriratin da bai ko fayu ka falaihi wala yutajawazu ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam a rasu inna ya ba sahabin ga kuma ko a ga wasu ba na biya amma hmm. e ga wajen dogon yanzu ki dago ẹ bá karatu agogun ìmọ̀ òkúfù amma ya ba hukunci a babu yi marfu ebo ne ya ji dabo zai ko ebe jikiya zai ji e ji a so sensitive na sahabe ku ga wasu abin sahabe na wawo ga ba da so eh ne je ke yi mawukufa ma marfu hukuman nan am ada al-mawquful qawli ko ade mawkufu ne ga mane ga sahabi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ga hadithun nasa bima yarifu e ga ga ya ba shi yana dena aturiduna an Allah wa rasuluhu yau ga Allah to ci ga tuciya daga manada ko jana ko ga na daga e sayyidina Ali radiyallahu anhu wallahu bin a manyan ji mura'a tiyan fahimta ya ji makanta yi kayan gaggawa ya ne kacce ga sun ci gana zan ci jara wai kofi ba nan fahimta ko mawa wajen ta kyama ba na duk ada al-mawqufu al-fili mawqufu yatu la ina al-intali ma al-bukhari gam wa amma ibn abbas huwa mutayammim na ibn abbas zai liman chumai da taimama mujo na'am wale mawkufu ya tunna ada al mawkufu takriri na ta diga fa'atu kaza bi hadrati sahabi wa lam yunkir alayya ko ne jiya iri kaza go sahabi kaza ummatin ummatin karon kamiya amma sahabi gaga ga mina sunnati kaza ko ga kunna ala ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam naf'alu kaza wa kaza mini sunna kazan ko zamani alibi ji kazan ko mu ganga na wasu da wuce ga wuce ga wuce mahallu ya shi ya duwa nan na wa la hukunci ya almaukufuwa a yi ga almarfu hukuman ma'ana a tu tiri ga wa nan ganda daga baya daga sallallahu alaihi wasallam ko hmm. وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف ذوك وما أضفته إنه قاعد جي إلى الأصحاب لبصحاب جي عليه الصلاة والسلام من قول يزا وفعل بإفن فهو موقوف أي أيضا شيء موقوف ذوك ويوجد نوم وجفة عندك بيت يبوي جبيني ومرسل منه صحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط ومرسل منه صحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط ومرسل حديثنا مرسل منه منه الصحابي سقط غير نوع صحابي نادي كنا واتشي أبونا وليا جنجارة بيتنا wa kul garibu ga joga garibu ma mara wa rawi faka na na rawi ni je tiga gobe nan amma sheikh abdul sattar wuji manya albaykoniya wuji istidraku gan wa mursalun min fawqi tabi'in saqat wa kul garibu mara wa rawi faka wa mursalun mursalu min fawqi tabi'in saqat ngai yana yana ga ta tiya tabi'o daga huya nono wa kul garibu ma wara rawi fata mu ga ibu garibu ngai na zawu ni ga gobe kila ci ju jara ganna bo wa ga ga sa da kawai ga kiyo wa no wa ga wa yo la wa la mm. wa la ku ji ga ga na ni digan you are not sure ko be wo ko be wo so general adalat yan sahabe mu uta ta biyu da ja ko lajiga so wale gan tun dona almusalu ga hadis na ta biyu wa ju ga hadis sa sallam ga kuwe ga ko tu ko takriri no umma tu umma tu zanun wabe ina ya ko ko sahabe yo ko ta biyo ko ziyo wọ́n tún yà wọ́n ti gane ọkọ́ misali alimamu abu dawud wani labe littafi ne ga almara simuna an zuhuri annan nabiya sa Mista ta'ana bi na sinan yahudi fi khaybar fi harbi fa ashama lahu da ba alimamu zuri ko hmm. ta juyo ga alifi sa sallam uji taimako wa ko bai sake yahudi ji na kwai kaibar nan ko magato gani majina biya na ya nan to da ta ji gani a nabijin amma zai alima mu zuri wa ganna biya wani giya kun fi an gwanin na da musamman fa zuri imamu mina imati na, ko hmm. al-imamu zuri imamu ya mini ai me ta ji ne jo rawad al-hadith an al-nabi mubasharatan duna an yazkur al-waqita allati sayyid al-hadith duwasta ya imamu imamu imamu zuri mujhe ka mujhe mujhe mujhe mujhe mujhe la galu ba ali ama tu wasita ne din ka ta ka nuga min jaridi na ya in ma sahabi aw tabi'iyya mislahu ko sahabi ko tabi'i wa daga zo kenan fa'ida aje ne ga mursalus sahabi nan ko ngai ma akhbara bi sahabi min qawli rasul sallallahu alaihi wasallam fi wa lam yasma aw shahidu minhu ko sahabi un gaga ko Mu ya labari ne ga ne ko tun ya ne alali mun mutowa ko mun da bana juna ene malau jiwa ku da bana juna ne in ma su garsin ya ko kagula ta ciya aw ta hakul islami ko mu da dalo musulunci aw qiyadi ko mu da kanga wale hadisi rin naji undo ku sarar nan ga da sahabe ji ke ibn abbas ne ke ibn zubair ne ke zanu ci hmm. to mursal ya sahabi rin naji naji ke wayu gugoci hmm. e bana sahabe ba hmm. ta adila yau amma shin aje ta ji dabo na ga ni sa sallan gaskan zan umma tu sahabe a maga gwanin a'a un yake wo hmm. nga ya zake e yi mukhadara mijinan eza dana weli anediye anede gege wewo anede jiye ji wele wibi ankeli bi ndura molo musulunta kanga sai na alim sa sallan da ajin hankeli nan na ne gajin hajji ni gajin zanku shi yalo musulunci hmm. so zo da yalo musulunci kan da ku je dike wace ga zaji ga an yi wule a ni zai ji hmm. an yi na ni zai gano alali masanna a dai su ne sahabi ya yi wa dai su ne sahabi ya yi wani kafin lo musulunci na ni gidara yau da hmm. alali mai musulunci ga wani ya ga kowa ga in Koye ye diga ga bane gele al gharib barugo kul gharib ma rawa rawun fakatin wallazi farada bi riwayati shakhsu wa idun fi ay mawdi'in min as-sanad ngai na zaini buji gaji infiradu gangan da buji ga gube gube da nan ne sanin da hadisi wani wa ka tafarru bi ko amma ya yi sirri ne ga garibu ebonin waji buji ke tsere ya loga umarje za mu yi madabar duniya kowa ko au ma ebonin hadisin na un ji shura taka da ya zaji hala ta da ba sautu yin wata ta mutu wata ruwa ne rawar littafin saudi hulafkar wale mun bayani ya cinye gannan misali ya hadisi ne garibu na hadisi na malama rubin ya ce wani malikulli mulkin manawa bayani gwagwale ya ne gan classification ya hadisi into mutawatiru bi ahadi just for academic purpose wọ́n ti gan wọ́n ti fi bẹ́ẹ̀ nìyẹn mọ̀ fún àdújà bí mutawatiru àmọ́ àdújà bí ahadi àkọ́ àdújà bí ahadi àkídà al àlùfẹ́ ẹgbẹ́ lẹ́yìn yẹn hadisi kan gáyé gari ibùsà ní ngọ́lé umarji tisali sanati itisali sanati umarji adalatu yin rawu ko mu dobti ko kasifu dobti ko umarji shuzuza umarji illa ko zane yaman gube ne mai adili a gago sai bugu a ga zai yi goji gubiyo a agwa inda dalili a bayanin su magube da yani hadis ne na mulamaru bin yaki zai gube daga ba ne domin ya yi umaru kasa ba kawai yau da ba sai na umaru ma zai gube da ba umaru ne alkama kawai da ba alkama ma zai gube da ba wato ne muhammad ibn ibrahim sai yi kawai da ba muhammad ibn ibrahim yi da zai gube daga bugonin waya sai da lansari ko da ba sai da lansari kan su shi kyan kuci gashi ba waga a zanzan cikin na yi sinin malama albin ya ce wuce musu zan doro ne waga ta ga zan da zuga hadisi sun ce gari ba zan shiga cikin mamaki ne a cikin ga mutawatir ba da wuya wufo doro ne ko zo ko mun ji gani lafi ta ne mutawatir ba ne wuya ya ga zai je gona duk wa daga su da sarki wani da yana yanzu Allah da sai ga kafin ji abu ba ne ga jin da Allah ba mu lada ba ne ga ci bikin Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh